وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله إن السنة النبوية هي المترجمة وهي الشارحة وهي المبينة بل هي القاضية على النصوص القرآنية كما قال الإمام أبو عبد الرحمن الأوزاعي يقول في القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن فقال الإمام الشافعي المطلبي الهاشمي الذي جاء مؤخرا بعده قال لأن السنة تقضي على القرآن لنا في كتابه العظيم المجيد الجليل الكريم قال في الآية الخامسة بعد المئة من السورة الرابعة على سبيل المثال وإلا فهي كثيرة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما استغفر الله يعني قال ربنا إنا أنزلنا إليك الكتابة لماذا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله أي عن طريق إرشاد الله رب العالمين ولا تكن للخائنين خصيما خصيما بالنكرة والنكرة في سياق النفي تفيد الاستغراق والعلوم والشمول هذه الآية الأولى التي تبين لك وظيفة السنة وقال تعالى أيضا في الآية الرابعة بعد الأربعين من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس واللام تفيد العلة يعني ما أنزل عليك إلا فقط لتبين فالبيان النبوي هو الشارح هو المقتضي هو الموضح هو المفصل لما أجمل من كتاب الله وبهذا يتبين لك وضوحا جليا كافيا شافيا أن الذين يقولون إنهم فقط متمسكون بالكتاب تاركين السنة هم من أضل الناس بل هم أضل من حمار بيوتهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اصطفاه الله ربه وارتضى واجتبى وأناط بعنقه الكريم البيان والشرح والإيضاح أنى لك ثم أنى لك أن تفهم القرآن إذا تركت السنة النبوية هذه الآية الثانية وهناك آية أخرى أيضا في سورة النحل الآية الرابعة بعد الستين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين المتخلفين زي مسلم أنت وما شاء الله كان الزوا عليكم السلام يا so مسلم أنت يا sunanka sunanka موسيس me yasa kake so ka musulunta Moses akwai yan wanka anan Kano na kai ba anan Kano kake da zama ba na? na'am yan uwanka waɗanda kuke uwa da yawanci sun musulunta kenan kai ne ka rage kenan wani shi dalilin ka jamil to abin da ake cewa musulunci dan ba lokacin tsawaita magana bane ba ce amma saboda muhimmancin ne shiga musulunci suka ce ko gawa ce a dakatar da kaita wannan ya shigo a tafi da shi gawa ta su ta kare ai mm. wannan zai ke shigowa sauraka musulunci shine mutum ya sallama ya miƙa wuya ga Allah cewa babu wanda za a bauta masa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ɗan aikinsa ne annabinsa ne alaihi salatu wassalam wannan shi ake ce da ita kalma da turanci suna kiranta da creed creed c-r-e-e-d kenan na biyu kai sallah sau biyar a rana daga cikin sallolin kaga wannan gangami din duk rana bayan kwana ran juma muna haduwa sannan za ka yi azumi a watan ramadan idan allah ya kai rai yanzu muka shiga sabuwar shekara kusan watanni bakwai nan gaba in muna raye za mu sake azumta ramadan insha allah allahumma na ramadan sannan na uku za ka ba da zakar dukiyarka zaka wannan babi ne mai zaman kanshi lokaci za a samu a yi filla yanzu a dunkule saboda kuɗu ba ake na biyar mutum zai je aikin hajji aikin hajji ɗaya ne daga cikin al'amuran wajibabbo domin Allah ne ya ce a je aikin hajji a karanta aya mai lamba 196 cikin bakara ya ce wa a mun hajji wal lilla haka cikin sura mai lamba 12 wa azin nasi da bil ya ne hajji wajibi waɗannan ana kiran su shika shikan musulunci ina jin na faɗi guda biyar su kenan guda biyar ka yadda da su ka karɓe su to abinda zan gaya maka Moses daga nan ka shigo cikin musulunci ko in ka dawo gida saboda duk wanda ya ce ya musulunta dama batar kafa kawai yayi ya dawo gida haka annabi faɗa cikin hadisi yace duk da da ka gani a musulunci aka haife shi iyayensa ne su bauɗar da shi su bankaɗar da shi zuwa ga yahudanci ko kiristanci ko majusanci da Magulanci. shi yasa duk da da ya zo duniya da musulunci yake zuwa saboda da ka yake zuwa zuwa da ka na alamta maka sujuda ne kaɗan ne ke zuwa duniya ba da ka ba ta hanyar operation ko da kafa amma galibi na tabbata da ka ake zuwa abinda nake cewa kenan don haka sai ka faɗo wannan kalma ka ce la ilaha illallah la illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah abinda ka faɗa na yadda na yi imani ba wanda za a bauta masa da cancanta sai Allah kuma annabi muhammadun manzan Allah ne wannan shi ne abinda ka faɗa da wannan kalma ka dawo inda dama ya kamata a ce kana wurin ne sai ka je ka yi wanka ka yi mazukar riski sallah tare da jama'a inda sauran bayani watakil ka daga baya sannan kuma abu ne muhimmi ka canza sunanka daga moses zuwa sunan da ya dace mu ba ma tare da masu cewa a ah, mutum ya bar sunan shi in moses ne a bashi a matsa ta yaya za gane cewa shi musulmi ne misali saboda haka wani suna kake so na'am mustapha to sunanka mustapha allah ya ma albarka ya karɓi musuluncin kai da aka dama sai dai abinda zan faɗakar shi ne ba a musulunta don neman taimakon wani barin in musulunta kila a bani kaza ba a haka dan haka duk kowa da gaishe nan bin ubangiji duk muke nema kai ma haka wanda yake kowa dukiya a duniya shi ma daga Allah yake nema dan ko ba komai yana roƙon Allah kare masa dukiyar sai an gane sauraka ka dogara ga Allah kawai Allah ya ishi kowane irin bawa in ya mai da lamari zuwa gare shi Mustapha Allah ya ba albarka ka je ku je mana a yi wanka ya zo a yi sallah tare da shi Allah ya samu عباد الله إن هذه الآيات القرآنية تبين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا اسمه لكم تخفيل لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لتبين البيان بيان بيان بيان وكذلك في الآية التاسعة بعد الثمانين أيضا من النحل ونزلنا عليك كتابة لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلم آيات كثيرة تدل على أن صلى الله عليه وسلم عمله أن يبين ويشرح لذلك إن الذي ادعى أنه يتمسك فقط بالكتاب دون السنة هذا ضال مضل مبتدع الذي اقترف شيئا شنيعا بشئا على نفسه قبل غيره عباد الله كان السنة علاقتها مع القرآن على مراحل ثلاث سنة موافقة وسنة شارحة مفسرة موضحة مبينة فما شيء ثالثا وسنة زائدة فسنة تزيد على النص القرآني أما السنة الموافقة إن القرآن الكريم أمرنا أن نوحد الله رب العالمين واعبدوا الله ولا تشركوا به هذا نص على التوحيد أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وهكذا هذه نصوص قرآنية تدل على موجوبية الصلوات السنة أيضا قالت بني الإسلام على خمس إذا هذه السنة موافقة كما فقط مع القرآن هذا أو هذه الوظيفة الأولى أن تكون السنة موافقة للقرآن الكريم ونصوصه وتعليماته ثانيا إن السنة تأتي لتبين ولتوضح ولتشرع وهناك نماذج كثيرة كثيرة كثيرة قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون في الآية الثانية بعد الثمانين من سورة الأنعام هنا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم ففزع الصحابة وخافوا على أنفسهم وأرعبوا وأرهبوا أيضا فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال لا ليس الظلم الذي تقصدون أنتم هنا سنة بينت معنى الظلم فأشار إلى الآية الثالثة بعد العاشرة من سورة لقمان الواحد أباد الثلاثين قال لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذن الظلم هنا الظلم المنفي هنا ليس هنا جاءت السنة هنا لتبين ولتوضح أليس كذلك وكذلك في الآية السابعة بعد الثمانين ومئة في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجاء عدي بن حاتم رضي الله عنه فجاء بخيطين الخيط الأول أبيض والثاني أسود وجعلهما تحت وفاده وقرب طعامه وجعل يأكل ويشرب وقت التصعر وما فتئ وما زال يأكل حتى تبين له هذا هو الأبيض أو الأسود وذلك لا يكون ولن يكون إلا بعد بزوغ الفجر ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض يعني معنى الأبيض ضوء يعني يعني الفجر والأسود ظلام الليل هذا الصحابي لم يفهم إلا بعد إتيان السنة لتبين ثانيا ثانيا القرآن الكريم أمرنا في نصوص القرآن في سورة المائدة يعني إذا قمتم إلى الصلاة قال تعالى وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا أيديكم حين الأيد ثم قال تبارك وتعالى في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر يعني الآية أيديهما جزمك سكلا الآية الثامنة بعد يعني الثلاثين طيب أين يقع القطع هنا لأن من إلى هنا يد هنا إلى هنا يد لكن تجاعت وبينت أن محل القطع هو الرسغ هكذا وإلا فتقع في خطأ عظيم بالغ إجرامي وظيفة السنة أن تبين بدليل النصوص التي سقناها إلى مسامعكم فيأتيك بكر وزيد وعمر يقول لك كيت وكيت نحن نكتفي حسبنا كتاب الله هذا ظلم هذا جهل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه كما جاء في الحديث النبوي هذه وظيفة للسنة ثم أقول من من وظائف السنة أنها تزيد عينا نعم، زيادة فأعطيكم مثالا إن القرآن الكريم نص على عدد من النساء التي يحرم عليك أن تتزوج منهن كم عددهن خمس عشرة نساء من الآية الثانية بعض العشرين وثالثة بعض العشرين والرابعة بعض العشرين اقرأ معي لكن السنة النبوية زادت ثلاث نساء أو نسوة قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من من النساء إنه كان وما ومقتا وساء سبيلا يحرم على الإنسان أن يتزوج من امرأة سبق أن تزوجها أبوه حتى لو طلقها حتى لو مات وتركها أبدا تحريم أبدي لا نهاية له المرأة الأولى ثم اقرأ الآية التالية من الآية الثالثة بعد العشرين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثمانية وأخواتكم من الرضاعة تاسعة وأمهات نسائكم عشرة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذه عشرة وحلائل أبنائكم الثاني عشر وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد صلف إن الله كان غفور رحيما 13 تزيد السابقة 14 ثم المرأة الخامسة عشر هو الحزن والمحصنات من النساء خمس عشر نسوة محرمة هؤلاء النسوة هن التي جاء النص القرآني القاطع عليهم فجاءت السنة وزادت ثلاث نسوة كما في صحيح البخاري لا تنكه المرأة على عمتها أها وخالتها هاتان النسوتان ليستا في ذلك الإجمال القرآني ليستا ثم الثالثة ليكون العدد 18 يحرم على المرأة أن يتزوج من امرأة أبوها كان رضيعا للمتزوج مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجل أن يتزوج من ابنة حمزة فقال لا حمزة رضعت معه من من امرأة من ثويبة لذلك إن ابنته حرام عليه يحرم بالرضاعة ما يحرم النصب هنا السنة زادت ومقبولة لأن قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فطاعته طاعة الله رب العالمين هكذا السنة عباد الله من تركها ضل يقول الإمام أحمد بن حنبل الشيباني دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآلي فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الجليل أن ينور قلوبنا بالسنة النبوية وأن يجعلنا متمسكين بها عاملين بها مطبقين إياها إلى أن نلقى الله رب العالمين حتى ننال رحمته وعفوه ومجده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah muna ƙara gode mai muna kuma gode mai domi idan ta ce na hamadu na shikaru abu ne biyu muna gode mai shi ne na hamadu hukiyar godiya harshe wani shikaru muna gode masa a aikace muna kuma tuba gare shi muna neman tsarin ubangiji daga wato dangogi na shirin kawunanmu zuciya na da shirin inda amma ratun bai so ta zunguro ka je ka kaza mara kyau sai yi kuma ka ci yatsa to Allah tsare mu daga wannan sharrin rai muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gaisuwa ga sahabbansa kaka daɗaɗa nagartattu kuma gwaraza da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa hazan tashin kiyama ya rabbal alamin Allah ka haɗa mu da su cikin wannan gaisuwa da wannan alkhairi da wannan fatahi wanda yake ba ɗan kira Allahumma amin Yan uwa masu girma fatuba ta a yau tana magana ne akan wani maudu’i mai tsadan gaske alaƙar sunna da ƙur'ani kowannen mu yana buri a ce shi ahalus sunna ne baya cikin ahlul bid'a saboda bid'a bala'i ce bid'a sharri ce bid'a kankamba ce bid'a wato wuce makadin rawa ne a hausan bahaushe bid'a kamar ana cewa annabi ya koyi wani abu ne Allah tsare mu fita tana daga cikin hanyoyin da shedan ke so ya kai mutum hari har bid'a ma shedan ya fi santa a matsayin makami wallahi sama da zina haka malamai suka ce domin idan ka kawo mu shedan makamansa sai ce ni makamin shubha nake so bana son sha'awa domin duk mutumin da duk girman sa yace jama'a yau babu komai aje a shagiya sai ce kai malam hankali kare kuwa to kaga wannan sha'awa ce in yi kira zuwa ga kowa zai ki ko da jahili ne amma an ce misali misali misali kowa ya salati goma gana bayan sallah kaga shubha ce saboda kai kama da gaskiya salati ne ce Allah bai ce ai salati ba to shi ba ke kedin ya fi sunta abin da yake kama da gaskiya da wahala ka kwace kanka amma sabon Allah wannan sha'awa ce jahili ma san banna ce misali shi yasa suka ce ash-shubhatu ko kuma al-bid'atu ahabbu ila sha'nil lafiya shedan ya fi son bid'a saboda sabo saboda sabo ana iya tuba amma bid'a shi shedan yaje yaje mutum da kibiyarta da kadan zai tuba in ba wanda Allah ta'ala ya kwace shi ba Allah ka kare yan uwa masu girma sunna tana da aiki na takaita aikin a zango uku sunna takan zo ta dace da ƙur'ani ƙur'ani ya faɗa ita ma ka ta faɗa suna kiranta sunna muwafiqa zan ba da misali insha na biyu sunna ta zo ta yi sharhi ta yi fashin baƙi ga abin da Allah yake nufi na uku sunna ta kan zo ta yi ƙari makon nasin ƙur'ani amma kafin haka malamai sun arrafa sunna tare da ban faɗa a larabci da zuwa suka ce idan ka ce sunna to abinda ake nufi duk abinda aka samu aka hango aka kalato aka fahimto daga rayuwar manzon Allah shin magana ce aiki ne ko abinda aka yi a gaban shi bai hana ba wannan duk sunna ne kullu ma usira anan nabi sallallahu alaihi wasallam sallam. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ita ce ta shi ne ta mafi gamewan ko dai abin da ya furta misali inna malamalu bin niyat kaga wannan furci ko aikinsa misali ya kasance baya ci da hagu misali yakan sa takalmi da kafar dama tukur haga wannan aiki ake kai ko a yi abu a gaban shi bai hana ba misali an ci naman damu a gaban shi bai hana ba ya ce ni ba na ci don ban ga jama'a ta na ci ba ma ban hana ku ba misali lokacin da sahabbai aka kare yakin alhazab yakin gangan ko ya ce duk wanda zai ji magana ta ya yi ɗa'a kada ya kuskure ya yi sallar la'asar sai ya je banu ƙorai ba sahabai suka su gida biyu wasu suka ce annabi ya ce kar mai sallar la'asar sai mun je wancan kawai ga la'asar ta same mu a hanya sai suka ce a a yanzu ko a hankalinku annabi ya ce kar ai sallah mu za mu tsaya mu sallah sauran suka ce ba za mu yi ba dan ya ce kar mu yi sallah sai mun je kawai sun gafi gida biyu kuma dukkaninsu babu wanda annabi ya kare shi haka wannan sunna ce takririya an ya tabbatar akwai kuma sunna a ma'ana ta harshe misali in ka ce sunnar wani Shi ne kullum yakan hau keke in zai je makaranta suna suke. ma'ana tsari hanya ba wannan muke ne sunna takan zo a ma'ana ta harshe yana daga cikin sunansa kullum ya kwanta ba akan matashi ba suna suke. ma'ana tsarin style din suke. to wani ana kinsa suna a harshe kawai ba ita muke ne ba muna neman suna a kanikanci na malaman shari'a to shi na fassara mu shi ne duk abin da aka gani aka tsinto to wannan shi ne suna. maganarsa aikinsa da sauransu misali wasu suka ce hatta ma yanayin murmushin shi ka koya suna ne yanayin cin abincin shi ka koya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shine abin koyi mu. alaihi salatu wassalam to sunnarsa ita ce alƙalin qur'ani al-imamu al yana cewa qur'ani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna sama da bukatuwar sunna zuwa qur'ani magana a dunkule imamu shafi'i da ya zo daga bayan bayan mai ce eh dalili abinda malam ke nufi saboda suna ita ce alƙalin qur'ani ita yin bayani ita ke fashin biki Allah zai ce ku yi kaza ya zamu dan haka ne Allah ta'ala ya faɗa a aya mai lamba 105 a cikin sura ta 4 inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bayna an bima araka mun saukan maka ka mazalla ke nufi da littafi don ka yi hukunci ga mutane bisa karantarwanmu karka zo mai taimaka ma mai malamai suka kun ganan a shi annabi shi ke maka translation na abin da Allah ke da kaga mataki na farko kenan sunna tana bayyana qur'ani tare da ya kamata an fara da sunna tana dacewa da qur'ani nan ya kamata an fara tuku sunna takan dace da qur'ani takan fassara Qur'ani takan yi ƙari kan Qur'ani mu fara da dacewa Allah mai girma ya ce ku tsari ku tsari sallah Allah ta'ala ya ce wa abudullah wala tudra ku mutu ba kafin shirka ku tsari da sallah aqimus salat kaga wannan umarni ne hadisi ma sai ce ne buniyal islamu ala khams sallah kenan kaga hadisin ya zo ya dace da Qur'ani. to suna tana da irin wannan mataki tana tafiya kafaɗa da ka kafaɗa da ƙur'ani shi suke cewa sunna muwafiƙa, sun samu muwafiƙa. karo na biyu sunna kan zo ta yi sharhi Allah ce kaza to ga abin da Allah yake nufi an gane ko Allah ya faɗa ba a dunkule ya zame misali Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah to ya zame sai manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Jabir khudhu anni manasikakum ku zo ki dauki salon aikin haji ni daga gare ni wane mutum ashe dole yi haji yanda yayi ya yace ku yi haji wa zai bayyana mana mu je ga Muhammadur Rasulullah Allah ya ce ku ba da zakka ya za mu bayar mu je zuwa ga sunna ku kewaye ɗakin ka'aba ka samu a ƙur'ani Allah ce ku yi dawafi so bakwai ne waye maka bayani annabi Muhammad kuma yace wa ma atakum rasulu fakhudhu sura 59 aya ta 7 sunna ke yake bayani ce yasa duk wanda yace shi ba ruwan shi da wani hadisi ƙur'ani kawai ne to wannan mutum shedani ne ƙur'anin ma ya ta shi in Allah na ce ku rike abin da ya zo ku shi abun da ya zo muka yana ce fakuzu ku rike shi to ya zo da bayani ka ce ba ruwanka da bayani ɗayansu aka ce to shi kenan tun da ba ruwanka da hadisi Allah ce a yi sallah ya ake yi sai ce ya ah, raba ga da suke ka ce ash ka bar magana shugaban laraba kuma zuwa ga laraba kila ma na jahiliya ya kai miskin ai ka zalunci kanka da kanka ai mataki na biyu kenan kuma Allah ya yi bayani annabi kai bayanin qur'ani na karanta muku aya mun saukan maka da qur'ani dan kai bayani Allah kuma ya faɗa a cikin suratul nahl sura mai lamba 16 aya mai lamba 44 wa anzalna ilayka dhikra tubnas mun saukan maka da qur'ani dan kai bayani ga mutane wa anzalna ilayka dhikra tubnas muslim wal alamin tafakkarun dan shi mutane bayanin abin da muka saukar musu ko za su yi tunani ya bayani wallahi ba abin da ya bari komai bayani daki daki daki daki daga cikin bayanin shi Allah ya faɗa a cikin suratu al'an'am aya ta 82 da zuwa karanto ayar Allah na cewa waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suna da tsaro security sai sahabai suka ce ya manzon Allah to lalle mun shiga uku cikin wani ne bai zalunci ba kuwa sai ce ba haka Allah yake nufi to kaga sunna tayi musu bayani tare da larabawa ne sun fi kowa jin larabci amma sai da suna ta bayani tukun yace zaluncin da Allah yake nufi anan shirka ake nufi ba ku ji abin da Luqman ya gaya ma dan shi ba sai kai su zuwa ga aya ta 13 a cikin suratul Luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ashe kenan kaga ma'anan zalunci ken shirka ake nufi amma ga ba su fahimta ba haka kuma a cikin aya mai lamba 187 suratul baqara Allah na bayani game da ainihin azumin Ramadan ku ci ku sha har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare aka samu wani sahabi Adi ibn Hatim yace to farin zare bakin zare shi sai dauki abun wato gab da gab ka da ka kalma da kalma ya taho da wato zare biyu ko ka ce igiya ne ɗaya bakar igiya ko ka ce dukin zare ɗaya farar igiya ya ɗauko ƙatotin matashi sai rufe su ya kawo akushinsa na abinci lokacin saho ya dinga cin abincin shi in ya ci ya cin shabarar duba an gani ko farin zaren ya bayyana daga bakin zaren ya ɗauki abin literally ba haka ake ne bai daina cin sahur ba sai da ce ke eh, lalle ga fari ga baki kuma zamani ne babu sallantarki ko gari na wayewa ya ji ga manzon Allah annabi ya ce tarka shi amma matashin ka da faɗi tunda har ya toshe mahudaran ai abinda ake nufi farin zare hasken alfijir ake nufi bakin zare duhun dare ne kai kana cikin abinci kaga sai da sunna ta zo ta yi bayani ya fahimta to kai asuwa ka ce za ka iya wadatuwa ga barin bayanin sunna ƙwararri ko za ka ce ake sabon mutane su larabcin nasu ne kai kofa to kaga ba ƙarfin ɓata ba ne kuma to ne amfanin zuwa annabi ta sassalam ta nake dinga yi bayanin ne sai ka aje shi gefe sannan ka ce ka da ƙwararri a imaninka da ƙwararri ba ma gaskiya ba ƙaina ba suna na wai ana kiransa ƙur'aniyun da ƙur'anai ko kuma Ayin ɗayensu ya dalle da mutuwa ya fito da wannan fitan amerika sunansa rashad khalifa sharri fitanan na mutum ne mathematician amma rudafi ne allah tsare mu da ɓata irin su ne aka yi a kano suke cewa ƙala ƙato wani aka ce ƙala rasulullah to shan sai ka zo kana ta wani ƙala ƙato ku ji abin da suke yin da ƙala ƙato ma magana fakiyar wannan ƙaton nan fa zagi suke Allah su suka fara kawar da magana ƙor'ana na magana kace da wani ƙala ƙato astaghfirullah don ka san asalin wannan bakar magana kafirci ce magana shi sa ake shirya da su yan ƙala ƙato ko ka faɗa can a bakin ku Allah ka shirya da ɓattatu cikin musulmi ka dawamar da shirya kuma tare da mu ƴan uwa masu girma inda suna take kenan ita ce bayani Allah ce mai haji sanau zamu ya ake sa kirami ya ake da farce sai annabi ya muka bayani Allah ce ku ba da zakka buhu nawa ne Ka'am, gami nawa autuki nawa suna ce Allah ce ku yanke hannun barawo ina za a yanke nan kaunan kaunan a hausar da ganin zuwa duk hannu ne suna ta ce ga inda za a yanki suna ce ta maka bayani ba zai yi wane sai ka kuma su abin to daga cikin aikin suna ta kan fayyace maka muradin ubangiji Allah ya faɗa abu a dungule da ce kai ga inda ake nufi na'am wannan na biyu na biyu kenan kuma ta kazo ta kan yi kari akan qur'ani kari kwarai kuwa kare fa ce kwarai kuwa kamar ya ne ka ɗauki misali mata yadda aka haramta aurensu a ƙur'ani guda goma sha biyar ne mata ɗaiɗai sha biyar ne cip-cip aka haramta mutum ya aure su baya halatta ka auri na auri ka auri mu'auri mata sha biyar Allah ya faɗe su a aya mai lamba ashirin da biyu ta sura ta hudu da aya mai lamba ashirin da uku a sura ta hudu da aya mai lamba 24 a cikin sura ta hudu ka dauki misali Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa akul kuka aure duk wata mace da iyayenku maza suka aure su kaga mace ta farko ce haramun ne abadan mutum ya aure mace wanda ainihin uban shi aure ta ko da su biyu suka rage a duniya ba magana aure tsakaninku ko ta haife ka dama magana haifar magana ta kare in dai mahaifinka ya aure ta to matsalan ma ita ce shin sai ya tare da ita tukun ko kudi da zanen daura aure kawai wannan tafasil na fuka haure kuma amma da wanda aka ce matar mahaifin mutum ce haram ne kaga suna daga cikin aikinta tana yin muwafaka tana shari'i na muku bayani sannan kuma takan yi ƙari mace ta farko kenan sannan sai mata guda goma sha uku zuwai Allah ya ambace su aya ta mata alaikun alaikum hatuku ku yi lissafi haramun ne ku aure iyayen da suka haife ku wadda ta haife ka uwa ina ai ba aure ai shi yasa ya halatta ɗaya kaɗaita da uwar da ta haife shi a ɗaki daga shi sai ita to kuma sai ne Hmm? ai wargi wuri ce uwa na biyu mahatukum wa banatukum da ƴaƴanku mata yadda ka tsuguna ka haife ta ba kai ba aurensa kaga biyu kenan anan hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum da ammominku yar babanka kanwar babanka ai uwarka ce ba za ka aure ta ba uku kenan wa khalatukum yar mahaifiya yar mahaifi a mahaifiya da yar mahaifiya da kawai mahaifiya haramun ne amma da khala haramun ne ka aure ta wa banatul akh ƴaƴa mata na dan uwanka dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya uwa yani dan uwanka ne na jini khalas to ƴaƴansa mata ƴaƴanka ne ba aure tsakanin wa banatul ukht da ƴaƴa mata na ƴan uwanku mata to yarka kanwarka ƴaƴanta mata har tashin kiyama ƙaryarka da ƙaryar ila kiyami sa haramun ne kawai ka nawa kenan bakwai ummahatukum banatukum akhawatukum ammatukum khalatukum banatul akh banatul ukh wadannan guda bakwai ana kiransu haramtattu daga wato jini bakwai sai mace ta takwas wa ummahatukum allati arda'anakum duk matar da ta shayar da kai nono ko da ba ta haife ka ba kila da aka haife ka uwa ta mutu aka ce mai shayarwa ki shayar da shi shi ba ma alaka tsakanin ku ta jini a dalilin ka sha nuna shari'a ta haramta maka aurenta har abada saboda uwa ce a dalilin sha da ba uwa ce a mahaifa ba turka shi uwa manya ita uwa ta mahaifa kuma ta nono duk ta haɗa guda ke lamarinta ya fi girma a ilaha illallah nawa kenan takwas ta tara wa akwatukun minar raba'a duk yarinyar da aka hada ku tare aka shayar da ku nono abinda suka kira foster sister hood haramun ne ka aure daga nan ne malamai suka ba da fatawa haramcin sayan nono da ake kira milk bank kajifa duniya yanzu akwai banki na nono da akwai bankin jini blood bank yanzu kuma an ci gaba su kaguwa an tafi jirkice milk bank la ilaha illallah america inda ji har da turkey har likitoci suna da wai bankin nono wai mata sai su tafi su bada da ruwan nononsu a tatse a sa a kwalba a tace a gyara duk wanda ɗansa ya kasa shan nono da yake so ya ka asibiti kawai ga sunan an gyara su sai da lahai an gyara su koko da an bata su inda haramcin ya zo akwai yiwuwar wannan yaro ya sha wancan yarinya ta sha su haɗu nan gaba sai aure tsakaninsu suna cikin akhwat min ar-radaa al-allama ibn uthaymin ya bada fatar habim shi shonon wannan magana haka take mata nawa kenan tara wa ummahatu nisaikum duk matar da ta tsuguna ta haifa maka ainihin mata to haramun ne ka aure ta wannan matar ita ce uwar matar ka uwar ka ce to haramun ne ka aure ta san ba wai saboda uwar ka ce ko ka girme ta dole ka ce mata sannu mama dole ka ce sannu gogo ka duk kayan kuka wannan sai ka girma ta saboda ta haifa ta baka kai za ka ba ta rito saboda ka wannan ita ce mace ta goma kuma ko ka rabu da yanta kuma ka'idar mujarradul akt alal bint yuharrimul um ana ɗaura aure ba inda aka ce sai ka kwanta da ita sun ita uwar Ka ga mace ta goma ke mace ta goma sha daya wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin da agololinku mutum ne ya auri mace wannan matar da ya auro tana da ya kuma a gidan shi to wannan yar haramun ne ka aure ta tunda da kare ka aure uwarta sai dai da sharabi in dai an yi kwanciyar aure da uwar in ba a yi ba ya halatta ka aure yar kamar yaya an daura aure misali sai uwar ta ce to ke kafin na tare ga babanki ya zo gobe zan tare ɗauki wannan ki kai mishi kuma yana garin ta sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya halitta nan to ni na fasa auren uwar ita nake so shi ke in zai yi sai ya gaya mata to ke wanda da Allah ke hakuri na ga mu kuma Allah ya halitta wurin ka gani in zai yi wata mata ta ce da ne to lalle malam ko wallahi za a yi fitina kuwa to amma idan ita wannan mata ta ce na yadda khalas sharadi in ba a kwanta da uwar ba to amma akwai mushkila daya sai malamai suka to Allah ya ce allati fi hujurikum yara agololin da ke cikin gidajenku to shikenan ya aure ta a Kano tana da ya a Maiduguri ba a gidansa take ba kuma Allah ya fi hujurikum ce ne ta halatta ko da an kwanta muka ce la ai ana la'akari da jinin ne hujurka wannan na ne ramzi ne kawai a misali ƙarƙashin ka take wanda ina za ta tafi gidan uwarta shine ma'anar maganar kana tunanin ka zauna ta kawo ziyara gidan mani a kai mumkin sauraka wannan ita ce mace ta goma sha da ina son dare muku inda suna suna ki kare na goma sha biyu da Allah ya haramta aure bayan mun ji wannan wato wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum halailu jam'in halila halila zauja matar ɗan da ka haife shi ko matarsa yarka ce kamar matar ɗanka ai da kunya da haramci ko ya sake ta ko kai ana ma ɗaura aure ko ba su tare ba da kyama ce ka aure ta ta goma sha biyu amma tallace allazina min aslabikum ƴaƴan da kuka haife saboda a rusa ta taban ne ɗan goyo ka ɗauko shi ne ya girma a gidanka ba ɗanka ba ne amma nan ya taso yana amsa sunanka ya auri ainihin mace ya sake ta za ka yi aurenta ɗan ya ce min asulabi ku ƴaƴan shi ba shi ba ne to sai dai a al'ada ba zai yi ba halal kan zo amma abbata don gudun jin sha biyu kenan mace ta sha uku da Allah ya haramta a nassin Qur'ani a wannan aya ta 23 cikin sunan nisa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf ku tara ƴan uwa biyu hasana da husaina a lokaci guda haram in hasana ta mutu ka aure husaina wannan babu ne amma a lokaci guda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da ruqayya da ta rasu ya aure da ummu kulsum ga mutum daya ai kun san wane sai na usman zullurai waɗannan mata sha uku kenan ka hada da ta farko sha hudu sai ka je aya mai lamba ashirin da hudu wal musanat wace ce wannan matar wani kuma sai ka aure kai ko saki mutum ya yi da wani ya tambaye jiya malam mutum ne ya saki mace ya saki ɗaya sai ya tafiya daga inda yake sai ce da Allah kiyayena na ku je ta dawo gida ina son ta dawo gida na kafin a kare ta ka ɗora mata aure yana tambaya ce in in dai har ta kare inda jini uku ta fita daga ismar. za ka yi gasan sake neman ta wani ma ya sa zare ko kara in Allah ya baka ta dawo in baka shi kan sai ka kura tunda ba suke uku bane amma in har ba ta kare jini uku ba aka yi to an yi aure kan aure dole a bata auren kuma a hukunta dole da daura auren waɗannan su ne mataye guda goma sha biyar tunan na zo mahallar shahid kun ji sha biyar a nassin ƙur'ani sai suna ta ƙara mata uku don na ƙara fito muku da yanda suna ke da alaƙa da ƙur'ani ta kan zo ta yi muwafaka da ƙur'ani ta kan yi sharhi ta kan yi ƙari kuma wanda ya ƙari shi ne annabi muhammadu domin ya isa ne saboda allah ne ya isantar da shi kowa ya ba wanda ya isa illan nabi sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullah alaihi salatu wassalam cikin bukhari hadisin jabir fi ma atadhakkar in lam takhunni zakirati sai yake cewa la tunkahu almar'atu ala ammatiha wa khalatiha kada auro mace a lokaci guda kuma a hada ta da yar babanta ko kanwarsa a lokaci guda kaga wannan ba ta cikin wancan jere din kun gane ko a auro mace kuma a auro yar mahaifiya ko kanwata ita ma bata cikin listin kaga mun samu biyu sha biyar sha bakwai suna shi ta yi ƙari kuma kowa ya kamsa haka ne waka ja babu sannan mace ta uku aka ce da manzan sallah ko za ka aure yar gidan hamza sai na hamza shugaba masu shahara ya ce a a a ai da ni da hamza soyi batu ta shayar da mu nono saboda dan uwana ne min rabaa sai ce wa yahrumu min min rabaa ma min nasab ai yana haramta daga nono irin abin da yake haramta daga jini tunda yar dan uwana ta shan nono ne haramun ne na aure ta kaga nan ba ta cikin wancan listin adadin su nawa kenan mu sha sha biyar sunna da qur'ani afwa uku sunna Ƴan uwa masu girma imamu ahmad yana cewa addinin Allah sallallahu ruwaya ce madalla da abun hawa idan ka hau doron sunna zuwa gane gaskiya kina duk wanda yace shi ba ruwan shi da sunna wai qur'ani sai mu ce qur'ani ma ta shi kai ba gaskiya bane wace maka bayanin addini ya ake sallah ya ake kiran sallah ya ake bada zakka ya ake dora ihrami ya ake salil kafani lokacin mutuwa ya ake tona kabari yaushe ne kasan kabari akwai shabba akwai la'adu ya ake fidda zaka iya ake kaza kaza sai ka koma zuwa ga manzan Allah shi ke yin bayani wanda ya kauce Allah ya kautar da shi daga turba wannan bata ce babba ana samun haka ana ta yawo musamman mustashriqun da orientalist suna nan su karanta ne su murde saboda halakar da 'ya'yan musulmi Allah ya kare mu ga sunan da yawa irin su Golzihar irin su ainihin Winsin irin su Professor Joseph Shad ɗibga dibgan kafirai ne ɗaya ma'anakinsa adam jarma profesa ne a jami'ar beirut ba beirut ba ba ita ba ce beirut a germany take a sani na shekaru fiye da goma ya wuce shekara saba'in in mana rayuwar ya haddace ƙorani amma kafiri shi ne wanda duniya coci shi ta ɗora masa ɗawainiyar wai wai wai kiristantar da arewacin najeriya sai aiki ya ganka aiki ya ganka da musulmin arlit can wata iyaka da algeria a ƙasar niger inda suke da uranium arlit da garin taskar da garin tesawa ko kuma tasawa wai yakin da aka ba su kiyar ya Allah ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم salli ala muhammadin. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم نورنا بالسنة وأمتنا عليها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى